Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis ɗaya ga watan Yuni na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Muhammadu ba kanan labarai. Majalisar wakilan Amurka ta amince da cire shingen ciwo bashi da aka gindaya wa gwamnati har sai zuwa farkon shekarar da da ashirin biyar. Dakarun Sudan sun janye daga teburin sulhu a tattaunawar da suke yi da sojojin RSF kan tsawaita yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta. hukumomin rasha sun ce harin da ukraine ta kai a yankin luhansk da ke gabashin kasar ya kashe mutum biyar sannan ya jikkata wasu tara kanin labaran kenan cikin shirin za a ji cewa bayan cire tallafin man fetur a Najeriya, hukumar da ke kula da harkokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas ta ce a shirye take ta baiwa 'yan kasa lasisin shigowa da man fetur Najeriya. Yanzu kowa an bude kasuwa, kowa ke so ya shigo da mai da kasashen waje ya zo mu bashi lasin ya shigo da shi. Amma akwai mataki-mataki da ya kamata a bi haka kuma za a cewa hukumar lafiya ta duniya who na shirin guna da gagarumin aikin rigakafin shan inna a kasar kamaru da cari da kuma jamhuriyar nijar ya zo ne bayan da aka samu kullar cutar ta polio a gun mutum goma sha hudu a bana a wasu kasashe yana dauke da kwayar cutar shan inna nau'i na biyu daga nan alheri girs abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. jama'a assalamu alaikum majalisar wakilan amurka ta amince da cire shingen ciwo bashi da aka gindaya wa gwamnati har sai zuwa farkon shekarar 2025 wannan shine mataki na farko a kokarin da amurka ke yi na kaucewa shiga kangin rashin kudaden kashewa wanda ya rage kasa da kwana biyar a daren jiya laraba aka kada kuri'a a majalisar ta wakilai inda 314 suka amince yayin da 117 suka nuna akasin hakan yanzu kudirin zai nausa zuwa majalisar dattawa wacce ake fatan ita ma za ta amince nan da karshen makon nan inda daga nan kuma za a mika wa shugaba biden don ya rattaba hannu a fadar white house yan republican masu ra'ayin mazan jiya sun soki wani yarjejeniya tsakanin biden da kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy waɗanda suka raina adadin kudaden da gwamnatin biden za ta rage kashewa yayin da wasu 'yan democrat ke cewa biden ya zira jiki da yawa wajen rage kudaden dakarun sudan sun janye daga teburin sulhu a tattaunawar da suke da sojojin rsf kan tsawaita matsayin dakatar da buɗe wuta inda suka zarge su da keta wannan matsaya da aka cimma a baya wacce saudiya ta shige gaba wajen samar da ita a ranar ashirin ga watan mayu bangarorin biyu suka rattaba hannu kan wani yarjejeniya ta karshe wacce aka cimma a birnin jidda da ke saudiya da zumar buɗe kofar da za a gudanar da ayyukan jin yayin da a ranar 29 ga watan na mayu aka sake tsawaita yarjejeniyar amurka da saudiya ne suke sa ido wajen ganin an aiwatar da matsayar da aka cimma inda suka ayyana cewa dukkan bangarorin biyu sun take yarjejeniyar a halin da ake ciki kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi wani zaman sirri na tsawon minti 90 a jiya laraba kan rikicin na sudan wannan zama shine irinsa karo na biyar da sakatare janar antonio guterres ya taɓa kira cikin shekaru biyar da ya kwashe yana jagorantar majalisar hukumomi a rasha sun fada a ranar laraba cewa harin da ukraine ta kai a yankin luhansk da ke gabashin kasar ya kashe mutum biyar sannan ya jikata wasu tara kazalika dakarun kiv sun kai hari wani gari da ke rasha a karo na uku a wannan mako inda suka farwa wasu matatan mai biyu hukumomin na rasha sun kara da cewa harin na ukraine ya fada wata gonar kaji da ke ƙauyen karfati inda suka ce ukraine din ta yi amfani da makaman roka kirar himas da amurka ta bata dakarun ukraine dai basu mai da martani ba kan zargin da rashi ta yi kuma dama ba kasafai suke daukan alhakin kai ire-iren waɗannan hare-hare a baina jama'a ba amurka dai ta sha yin gargaɗi ga ukraine kan kada ta kai hari cikin rasha john kirby shine kakakin majalisar tsaron amurka We have been very clear with the Ukrainians. Privately, we've certainly been clear publicly. Ya ce mun sha faɗa wa Ukraine cikin sirri, kai hamma a bayyana jama'a cewa san ba za mu lamunci kai hari a cikin Rasha ba. ita dai rasha na rike da yankin luhansk ɗaya daga cikin yankunan da shugaba vladimir putin ya yi ikirarin karbewa lamarin da kasashen duniya suka yi watsi da shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to in an jima kaɗan mahmud zai sake da da labarai kafin nan hukumar nmdpra mai kula da dokokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas a najeriya ta tabbatar da shirin baiwa 'yan najeriya lasisin shigar da man fetur da kasashen waje biyo bayan cire tallafin man da sabon shugaban kasar ya sanar kamar yadda za a ji a wannan tattaunawar da wakiliyarmu halima abdur'uf ta yi da shugaban hukumar nmdprs injiniya faruk ahmad wato jawabin da shugaban kasa sabo ya yi cewa an cire tallafi a kan man fetur ya yi shi ne kan abin da doka ta ce saboda tun shekarar da ta wuce february na bara ya kamata a cire tallafi amma kai sai kuma aka zo aka ba da kudaden da cewa eh, tallafin ya ci gaba to shi ya zo a lokacin da kuma nnpc da su ne ke shigowa da mai kadai ah, sun kasa saboda mai sun ci bashi sun ci bashi saboda su ta shigowa da mai to abu ya kai musu intaha sai suka suka sami suka ce gaskiya ba za su yi abu shi kuma ya duba ce ai ga abin da doka ta ce saboda haka a cire tallafi amma ya umarne mu cewa mu kuma mu ba kowa da ke son ya shigo da man fetur a bashi lasin ya shigo da shi saboda haka ba nnpc kaɗai yanzu za su shigo da mai ba za a ce kowa ke son ya shigo da shi ya shigo da shi amma abin da aka nufi da cire tallafi shine kowa ya shigo da shi ya cire eh, kudin shi ya sa riba sannan ya sayar saboda haka yanzu babu cewa ga kudin da ya kamata a sayar da mai ya danganta da kudin shigowa da shi da duka na dakon shi da aka yi daga eh, teku eh, depo da ke can teku har zuwa ko ina a kasar najeriya sai a ce to gashi sai a sa riba a sayar waɗanne tanade-tanade kuke da shi a ƙasa na yanzu don sa ido tunda dai ku ne masu dokoki yin dokoki a fannin albarkatun man fetur da iskar gas na neman wasu na neman ƙazamar riba akan yadda suke shigowa da kayayyaki wanda ke kawo tashin farashin abubuwa. akwai kuma wata jam'iyya ta kasar najeriya wadda ake ce ma fccpc cibiyar ta hukumar gwamnati wadda ke kula da cewa ba a cutar jama'a ba ba a yi tsamar riba ba shi malam tunji wato shugaban gurin mu yi shi ya ce lalle lalle shi kuma in an kawo wannan lokaci da mu da shi za mu haɗin gwiwa mu tabbatar da cewa ba za a cuci mutane ba kuma mun riga mun gaya ma jama'a mutanen mu cewa kowanne su dafo dafo eh, petrol petrol station station gidan mai gidan mai a tabbatar da cewa an sayar da ya kamata to amma su ma yan gidan mai abin da suke jira to me ya kamata a sayar to kuma ba za mu sa cewa ba kayyade eh, farashi ba saboda mai kasuwa za ta ce ga mai saye ga mai sayarwa in an ce ga za ka saye ba za ka iya ba ka bar kasuwa shi kuma wanda suke sayarwa in gaga ba a saya kayan shi ba da saukar da da saukar da sa haka muka so mai kamar a ce ka kije kasuwa ne za ka sai shinkafa ka je wanda ce yana sai da buhu eh, shinkafa dubu talatin da biyar sai ka wannan zai talatin da hudu da dari biyar ka je inda ya kai arhaka saya mun riga mun gaya ma duka 'yan kasuwa ba ɗan npc kaɗai ba yanzu kowa an buɗe kasuwa kowa ke so ya shigo da mai da kasashen waje ya zo mu ba shi lasin ya shigo da shi amma akwai mataki-mataki da ya kamata a bi wato matakan na da yawa amma ba su da wahala to kowa ke so in ya zo na ma'aikatan mu za mu ba shi takardu da zai nuna matakan matakan za a yi takardu takardu da ya kamata a yi a tabbatar da cewa shi kan shi wanda ke son shigo da mai zai shigo da mai mai kyau ba wai je samu wani eh, gurbataccen mai bai kawo saboda ci ba mun ja kunnen magatan mu kuma mun sa kama na'urori wanda za a gwada in an shigo da mai sai an yi testin nashi an gani cewa na kwarai ne ko ba na kwarai bane in ba na kwarai bane sai mu ce ba za a ɗauka ba sai dai a maida shi kuma ɗaya haka ɗaya biyu tun daga lokacin da muka samu wannan matsala bara kuma duk lokacin alhamdulillah ba mu sake samu wannan matsala ba ko mun ce musu duk wanda ya ratsa doka shi ma doka za ta yi aiki a kan shi akwai dalalan man fetur da suke boye nasu waɗanne shiri ko kuma waɗanne uh, mataki za ku ɗauka akan irin waɗannan da suke boye mai um, da kuma waɗanda suna sayarwa a kan farashin da bai kamata ba tun da dai ba a riga an shigo da mai sabbi da za a ce um, ya kamata a ƙara kuɗi. sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin amsar wannan tambaya da Halima ta yi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Mahmud dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Hukumomin Washington sun yi Allah wadai da yunkurin da Koriya ta Arewa ta yi na harba tauraron dan adam mai leƙen asiri. Na'urar da Pinyon ɗin ta ce za ta yi amfani da ita don sa ido kan atisayen haɗin gwiwa da dakarun Amurka da na Koriya ta Kudu suke yi. wata sanarwa da kafar yada labaran koriya ta arewa ta wallafa ta nuna cewa a lokacin gwajin na'urar ta samu cikas bayan rabewar da ta yi a matakin farko da na biyu hukumomin na pyongyang sun ce nan ba da jimawa ba za su sake wani gwajin a karo na biyu sai dai fada white house ta ce gwajin na koriya ta arewa na da nasaba da shirin da hukumomin pyongyang ke yi na kera makami mai linzami mai ratsa nahiyoyi wanda wata matsaya da aka cimma a majalisar ɗinkin duniya ta haramta mallaka gwamnatin canada na shirin samar da wata doka wacce za ta tilasta wa kamfanoni rubuta gargadi kan haɗuran da ke tattare da taba akan kowace karar sigari ministar ma'aikatar da ke yaƙi da abubuwan da mutane suke tsananin sabo da su masu illa caroline bennett ta ce dokar na daga cikin matakan da ake shirin ɗauka don yaƙi da ɗabi'ar shan tabar sigari ta ƙara da cewa saƙonnin da ake so kowane kamfani ya rubuta a kowace karar sigari su ne wannan tabar guba ce da taba na yi wa yara illa sai kuma taba na haifar da ciwon daji ko kensa a cewar bennett taba na kashe mutum 48 a kowace shekara a canada abin dai da hukumomin kasar suka yi la'akari da shi wajen ɗaukan wannan mataki shine wasu matasan da ake ba taba su sha a karan farko akan ba su karar taba ce ba kwalin ba wanda shi ke ɗauke da gargaɗin haɗuran tabar labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla biyo bayan gano kwayar cutar polio ko cutar shan inna mataki na biyu a wasu kasashen yammacin afirka hukumar lafiya ta duniya da who ta sanar da fara wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna a kasashen kamar nijar kafin daga bisani ya faɗaɗa zuwa sauran ƙasashe. Ga dai wakilinmu na Kamaru Muhammad Rabi Damba da ƙarin bayani. Shirin wanda za a fara shi a ƙasashen Kamaru, Chadi da Nijar kafin faɗaɗa shi zuwa Jamhuriyar Afirka ta tsakiya a mako mai zuwa. ya zo ne bayan da aka samu ɓullar cutar ta polio a gun mutum goma sha hudu a bana a wasu ƙasashe. Wani samfurin da aka yi a Nijar ya nuna cewa yana ɗauke da ƙwayar cutar shan inna nau'i na biyu. An tabbatar da ɓullar cutan gun mutum shida a Chadi da kuma bakwai a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Dr. Kona-Kona jami'i mai kula da kamfe a yankin Adamawan Kamaru ya ƙara da cewa. Vaccination de riposte aux épidémies. kun san cewa wato cutar shan inna da cuta ce matukan hatsari duban da ta riga ta bullo a ƙasashe da suke makwabtaka da ƙasar Kamaru ko da anan ba a riga an samu ce majinyaci mai fama da wannan cutar ba. ba dole ne a yi hoɓɓasa domin a ga an kare al'umma da kalubalantar wannan cutar. Ko da yake ba a sanar da bullar cutar a bana a ƙasar Kamaru ba, kasancewar ta makwabciyar chadi da jamhuriyar afirka ta tsakiya ya sa ta shiga aikin rigakafi da nufin hana yaduwar cutar musamman a yankunan iyaka sanin kowa ne cewa wannan cuta ce mai shanye gaban yara matasa to wasu sarakan gargajiya limamai da kuma shugabannin addini su ma za su ba mu wasu wato gudunmawa Wannan yunkurin na ƙasashe da yawa wanda hukumar lafiya ta duniya ke tallafawa tare da tallafi daga shirin kawar da cutar shan inna ta duniya yana ba da damar daidaita ayyukan rigakafi da shirye-shiryen haɗin gwiwa a cikin al'umman kan iyaka domin dakatar da yaɗuwar cutar shan inna a cewar ƙwararre yankin tafkin chadi wanda ya haɗa. uku daga cikin ƙasashe hudu da ake kai wa hari na fuskantar ɗaya daga cikin lokutan tashin hankali mafi daɗewa a duniya. Haka zalika yankin ya kasance a duniya baki ɗaya ɗaya daga cikin mafi girman adadin yara da aka kasafta a matsayin sifirin kashi wato yaran da ba a yi musu allurar ba muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaunar cibiyar adamawan kamaru to a gaida muhammad rabiu ɗanba Ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. A nan Washington DC yanzu agogon na cewa karfe 1 da minti 15 na dare yanzu kuma sai shirin na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni sau da yawa dokoki ana zuwa da su amma mutane suna kalubalantar su wasu ci suna faɗa wasu maganganu iri daban-daban dan adam baya son canji kowane iri ne daga rashin fahimta ne da kuma yadda mutane sau da dama ko da dadewa suke kallon abin a yadda yake watakila in a wancan lokacin shekara tara zuwa goma sha biyu ya yi daidai da lokacin aure to shari'a bata ce dole kowa a wannan lokacin zai yi aure ba Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin masu ruwa da tsaki da nufin ƙara fayyace abin da ake nufi da 'yancin mata a hukumance da kuma rawar da ɗaiɗaikun jama'a za su iya takawa domin kare wannan 'yancin musamman jami'an sabuwar gwamnatin da aka kafa a Najeriya. Bakin da muka gayyata domin haska fitila kan wannan batu sun hada da barista Aisha Aliyu Tijjani, malama a fannin nazarin harkokin addinin shari'ar Musulunci ta Kano, da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale, da kuma Comrade Yahaya Shaibu Ngugu. Comrade Yahaya yana bayyana inda aka fara samun cikas a kan kiyaye wannan 'yanci lokaci ya kwace mana. inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. sau da yawa dokoki ana zuwa da su amma mutane suna kalubalanta su wasu ci suna faɗa wasu maganganu iri daban-daban ɗan adam baya son canji kowane iri ne daga farko in a sama yake kullum so yake zama a sama baya so mutumin da yake tattare da shi yana ta zaluntarsa baya so ya dan fahimta cewar mafa zaluntar sa yake daga musulmin har kiristoci kowa da kowa baya son wannan kuma magana yancin da ake wa matan nan magana ce na cewar a daina bautar da su bauta kamar watan halittarsu abin da nake nufi kamar matsayinsu na rayuwa kaskantattun mutane ne tsakaninsu da maza rauni na mace ba yana nufin kaskanci ba wannan ita ce maganar da muke ta kokari mutane su fahimta cewar a matsayinka na namiji in ka zo za abin da ya kawo wa irin waɗannan abubuwa misali ka zo za ka auri mace akwai abubuwa da duk shari'a ta gindaya ma na kai amma ka ƙi amma abin da kake so kai kana so ita macen nan ka samu the best from her ka samu abin da ya fi ninkin abubuwan da kai aka ɗora ma ba kai ba. barsa daga kin yi wani lafazi kika ce da lokacin da aka ce zancen haƙƙi ko a fuska ta shari'a ta nazarin dokoki da shari'a shine in aka ce rights ana nufin haƙƙi mm. kuma ɗaya yake da 'yanci amma kin ce a kano in ka zo ka laƙana mace mm. ko sunan mace da 'yancin nan sai a ji bambar kwai me kike ganin ya haifar haka to duba da waɗannan abubuwan da suke faruwa rashin fahimta ne da kuma yadda mutane sau da dama ko da daɗewa suke kallon abin a yadda yake kuma ba su je sun karanta shi ba kuma ba su ba da damar su sake masa su juya shi su kalle shi ta wani bangare ba kamar yadda dan uwana kwamarar ya faɗi mutane ba sa son canji to haka zalika mutane ba sa son karatu ko ma wani iri ne ko na boko ne ko na addini ne yanzu idan ka duba in ma magana addinin ce ai musulunci shi ya fara kwato yancin mace kusan aiken annabi sallallahu alaihi wasallama ma ai ni bana cewa na yi ko na wuce gona da iri in na ce aikensa mata ya amfanar aikensa ya tadda mata a cikin wani yanayi a lokacin ana bautar da su sai ya kwato musu 'yan tuttukansu wanda ba majalisi ne da mu tattauna wannan ba 'yan tuttuka na da dama bautar ta wuce hankali kowa in ya tuna uh, karatuttuka da aka yi mana a islamiyya to sai kaga cewa bayan musulunci ya zo ya kwarto 'yancin nan ya ba mata ai ba shiruye ba sai ya ebo haƙoƙi sai ya tabbatar mata da su ya ce wa'annan su ne haƙƙoƙinta kuma duk wanda zai rayu da ita ko a uba ko a miji ko a ɗan uwa ga haƙƙoƙin da ake so ya tabbatar mata da su domin ita ma ta zama mutum misali daga cikin haƙƙoƙin da ya bata kuma a yi magana damammakin da musulunci ya bata za ta iya karatu za ta nemi ilimi ko tana da dama tana da haƙƙin ta nemi kuɗi tana da damar da za ta mallaka tana da damar da za ta sarrafa tana da damar da za ta je makaranta tana da damar da za ta yi ilimi tana da damar da za ta karantar ko tana da damar da a musulunci za ta iya zaɓin miji gwargwadon hankalinta to wa'annan abubuwa duk suna ɗamfara a guri ɗaya da aka ebo su aka zo da su ƙasar hausa a al'adance ko kariyan nan da musulunci da ya bata daman haƙƙi an gama satalin an karɓo ayi yanci an karɓo mata shi to yanzu haƙƙin ake so a tabbatar mata da shi tare da dukkan kariyar da musulunci ya bata to sai nake ganin idan a al'adance muke magana ai a cikin al'ada muke da ja ba wai ma a cikin musulunci ba tun da musulunci ya gama duk wanda yake rigima kan ba a bashi yanci ba a al'adance ya samu abin da yake so bai samu abin da yake so ba a nan maganar take a al'adar mu a kasar hausa ai da in ka biyo mace iya karatunta ma iyakacin sa allam kai kaifa sai a ce in ta samu na shi kenan ta samu na mm. musuluncin haka ya ce a damarta da hankinta abin da ya ce kenan ga malami a zaune ka fahimce ni mm. kaga kenan an hana ta damarta hakkinta na karatu na ilimi ba ta samo ba ma balle ta baya ka gabata da shi sannan kuma banda maganar ilimi da ba a bata dama ba ai da bokon ma ba a barin mata su mu ne da yanzu Allah ya kaza manan aka bar mu muka yi kun yantu ai da mun tuntuna yance muke kawai dai al'ada ce ta mana da baibayi ma'ana kun yanci daga al'ada al'ada hausawa to al'adar hausawa eh. sai suke ganin mace ma me za ta yi ai ilimin boko na namiji ne shi zai nemo a ci ka fahimta mm. ai da duniyar a haka take a kasar hausa kuma an yadda an zauna a haka sai aka wayi gari abun baya yiwuwa nemo wanne baya yi o ne ba ta yi ba a ba ta yadda ya wadata me aka gano me aka gano wannan zance ne mai faɗi sai aka ga 'ya'yan nan mata ya kamata a dinga barin suna karatu har aka zo in za a auren ai alkawarin za ta yi karatu ai alkawarin za ta yi aiki duk me aka hango ake yin wannan abubuwan da ba ta yi ba ka fahimce ni mm. akwai wasu damammaki wani haƙƙin ma nata bata san shi ba sai ta hanyar ilimi to in bata je makaranta ba ya za ta yi kaga in ba a batta ta je makaranta ba ma ba ta gane ba hatta yadda za ta yi sallar ma bata iya ba. A karfakar lawo zancen al'ada dinnan nan eh, barista ta bujiro da watakila wani batu. kenan za a iya cewa ita al'ada ce yanzu suke karaskiya da wakila dokoki guda biyu ga dokokin bature ga kuma musulunci a gefe. Mm. to um, gaskiya ne ni ma ta wani bangaren na yadda da maganar malama wanda su masu kira zuwa ga 'yancin idan ka kalle su ka lura da su akwai wanda za ka yi musu kyakkyawar shaidar cewa fada suke yi da abin da al'ada ta zo da shi wanda yake ya saba ma addinin shi kankin kansa kuma ya saba hankali da zamantakewa tunda addini yakan bar wani bigire ya kyale shi saboda bambancin wurin zama da bambancin yanayi sai zanto mutane masu hankali ne za su kalli yanayi su kalli abin da ya dace kuma misali addini bai haddade shekarun da dole a shi za a yi wa mace aure ba watakila in a wancan lokacin shekara tara zuwa goma sha biyu ya yi daidai da lokacin aure to shari'a bata ce dole kowa a wannan lokacin zai yi aure ba a al'adar ku kuma watakila aka zo a wannan lokacin ya zanto yawanci an lura cewa an yi auren a wannan lokacin ba a samun abin da shine manufar auren to za ku iya yin nazari ku ɗaga shi sama an kuma da da shi ƙasa ma za a yi dai a duba daidaito to amma galibin asalin da'awar kira zuwa ga 'yancin ai tana da asali wanda kamar yadda masana ɗin suke faɗa a nan ga su kwamar da sauransu muna faɗa akwai abin da ake kira a turance da world order wato wani tsari ne da su ake yi duniya ya zanto kowane lokaci akwai inda take karɓar saƙo guda ɗaya wanda ƙarƙashin wannan ne aka samu globalization tsarin tafiyar da wata duniya ta bai ɗaya a siyasance a zamantakewa a tattalin arziki da sauransu wannan yarjejeniya da aka yi alif 1979 ta sidawo wata yarjejeniya ce karkashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya akan kokari da yunkurin watsar da dukkan wani bambanci tsakanin mace da namiji akan abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya umuman tun da ba lokacin sidawo muke da shi ba To idan mai sauraro bai san abin da wannan yarjejeniya ta kunsa ba sai a tare mu mako mai zuwa. Idan kuma ana da masaniya za mu ɗora nan kan sikelin kare 'yancin mata domin auna matsayin ci gaban da aka samu. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam. da kuma comrade Yahaya Sha'aiba Ungugu sai Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsa duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke. To kafin mu kai ga shirma na ƙarshe ga wannan saƙon. lafiya sannu sannu dai shirin manuniya na ta shimfiɗar share shekaru. Shirin shiga lungu da sakuna don tsamo tsarin tsibe wuru-wuru. Ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba. Amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai karuwa yake. Manuniya na baiwa mata damar damawa don kada a ji su shiru. Maza sun tauye haiki sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnoni. Shirin manuniya kan bibi ba a san yadda magabata suka yi siyasa a shekaru aru aru. An ɗaure ni shekara biyu aka bi ni da fan hamsin in ce na ban nefu a yafe min na ce a maida ma wanda ya aiko da kuɗin kuɗin. Idan ta kai daga-daga kuma mukan dangana da masu manyan kujeru. Dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya bamu dama mu tsige ka. Ku ci gaba da kasancewa da shirin manuniya na sashen hausan muryar Amurka duk karfe shidan safiyar Juma'a don jin yadda muke tsage tsantsar tsabar gaskiya kuru-kuru. To madalla da ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. Majalisar wakilan Amurka ta amince da cire shingen ciwo bashi da aka gindaya wa gwamnati har sai zuwa farkon shekarar 2025. Wannan shine mataki na farko a kokarin da Amurka ke yi na kaucewa shiga kangin rashin kudaden kashewa wanda ya rage ƙasa da kwana biyar. a daren jiya laraba aka kada kuri'a a majalisar ta wakilai inda 314 suka amince yayin da 117 suka nuna akasin hakan yanzu kudurin zai nausa zuwa majalisar dattawa wacce ake fatan ita ma za ta amince nan da karshen makon nan dakarun sudan sun janye daga teburin sulhu a tattaunawar da suke da sojojin rsf kan tsawaita matsayin dakatar da buɗe wuta inda suka zarge su da keta wannan matsaya da aka cimma a baya wacce saudiya ta shige gaba wajen samar da ita a ranar 20 ga watan mayu bangarorin biyu suka rattaba hannu kan wani yarjejeniya ta karshe wacce aka cimma a birnin jidda da ke saudiya da zumar buɗe kofar da za a gudanar da ayyukan jin kai yayin da a ranar 29 ga watan na mayu aka sake tsawaita yarjejeniyar amurka da saudiya ne suke sa ido wajen ganin an aiwatar da matsayar da aka cimma inda suka ayyana cewa dukkan bangarorin biyu sun take yarjejeniyar hukumomi a rasha sun fada a ranar laraba cewa harin da ukraine ta kai a yankin luhansk da ke gabashin kasar ya kashe mutum biyar sannan ya jikata wasu tara kazalika dakarun kiev sun kai hari wani gari da ke rasha a karo na uku a wannan mako inda suka farwa wasu matatan mai biyu dakarun ukraine dai basu mai da martani ba kan zargin da rasha ta yi hukumomin washington sun yi allah wadai da yunkurin da koriya ta arewa ta yi na harba tauraron dan adam mai leƙen asiri na'urar da pinyon ɗin ta ce za ta yi amfani da ita don sa ido kan atisayen haɗin gwiwa da dakarun amurka da na kore ta kudu suke yi wata sanarwa da kafar yada labaran kore ta arewa ta wallafa ta nuna cewa a lokacin gwajin na'urar ta samu cikas bayan rabewar da ta yi a matakin farko da na biyu to madalla masu raro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Domin sake jin sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a zargar zaya shafinmu na yanar gizo ta adireshin hausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Robert Bass. Nisar fila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hamsin da misalin karfe takwas na safiyan nan. Salamu alaikum.